من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد لما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقصنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنا أمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلوبا خاشئين ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس يا رب العالمين اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فآتنا سؤلنا وتعلم واهي نفوسنا فاغفر لنا ظنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا والرضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تشمل بنا عدونا ولا تسوء بنا صديقنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا حي يا قيوم اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna cikin darasinmu a kan sha'anin ya sallah a rakiyar gawa bayan an yi mata sallah wato assalatu ala janaza yin sallah ga gawa shine darasinmu da muka kwana a ciki ne ta wa man adaraka al fi salatin janaza to mutumin da ya taho ko da ya zo an fara sallar janaza a sallar gawa an fara ba da shi ba to da zuwa ne kabbara shi ma ya yi kabbara ya shiga cikin sallar summa za sallama sallamar sannan illiman ya sallama to kadama fatahu min ce, takbirati ya ranka kabbarorin da suka kuce mai idan mutum ya zo kun san kabara sallar janaza kabara hudu gare ta to kabaro da nan su ne rukunan ita wannan sallar to ko da ya zo an yi kabara biyu an ce ya kabarta kawai da sallar to idan an ka sallama sai shi sauhi shi kabarorin guda biyu sannan shi ma sai ya sallama in dawo wanda yake da wanda yake da iko na gare yana da mutunci gareta. in wadda yake da mutunci gare ta na in an gane ba a doke ta to sai shi addu'a wadda duk aka yi sannan ya yi kabarorin ya sallama in wadda ba a jira ne na shi ba bai da wani iko wurin sai shi kabarorin gaba ɗaya Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum abinda zai yi kenan ruwa zalika an ibn sirina an ruwaito wannan daga ibn sirina wa ibn shahab da ibn shahab ala anas ibn anas ibn maliki ya ce at-takbiratu wato kabara al-wahida ta daya istitahu salati ita ce mabudin sallah wato kamar kabara harama kunga su ma suna da abin nan sabani a kanta don haka shi wajen wayannan malaman da kun ji wato su anas ibn malikin Kabara farko kabar harama ce قال رحمه mai ما لتاهي يتي والتحليل عنها بالتسليم taslim yadda ake fita daga cikin wannan sallah shine sallama da sallama kamar dai sallar farilla kun ga da sallama aka ta to ita ma da sallama ake hita. ta waqtalahu fi adadihi to sun sabani ga adadin kabbarorin don wayancan da na ambata muku kabbarori guda hudu akan kan mazhaban malikiya to amma nan ya ce sun yi saɓani kabbara nawa ake yi wato abin nan ba kabbaroyi ba sun yi saɓani akan sallama sallama nawa aka yi kusan mahi yawa sallama guda aka yi assalamu alaikum wa rahmatullahi sai a tsaya nan to cikin saɓanin malamai ne sun yi saɓani fi adadi ga adadin sallama warawa abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud ya rawaito anan nabi sallallahu alaihi wasallam misal ah, tasalimi fi salat kamar wanda ake sallama ga sallar azhur da la'asar da magariba da isha to ita ma haka aka sallama gare ta ya'ani taslima ta yana ni sallama biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi dama assalamu alaikum wa rahmatullahi hauni kun ga ɗayan maganganu kenan saboda haka idan ka yi sallama biyu gare ta ba da laifi na biyu ita wannan sallama ta biyu da aka ambata ya ce al-bayhaqi wa wa Hassanahu a shekul albani kama fi a hakamin jana'is a shekul albani ya Hassana shi kama wanda yake cikin a hakamin jana'is wa an abdullah bin abi aufa abdullah bin abi aufa ya rawaito annahu sa annahu sallama an yaminihi wato abdullahi bin abi aufa ya sallama wajen dama ta wa an shimalihi da wajen hauni ne wanga shi ma sallama biyu kenan wa qala inni yace ni la azidukum ala ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna'u ni ba ni muku kali ga wanda ni gama zuwa Allah na yi ni da kun ga na yi sallama gani dama da wajen hauni haka ni gama zuwa Allah na yi bai muku kali wanda zan ga yana yi haka nan nake yi kun ga wannan ruwaya ita ma ta tabbatar da sallama biyu amma ita wagga ruwaya tana da rauni wa wa ruya kuma an ruwaito ana bi huraira radiyallahu anhu marfu'an an ruwaito ga abu huraira hadisi marfu'i shi kuma wato daga annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito taslimata wahidata sallama guda shi wannan hadisi abu a akhrajahu ad-darqutni wal hakim wal bayhaqi wa hasanahu ash-shaykh al-albani kama fi al wato ahkam al-janaiz kun ga sallama biyu an rawaito hadisi sahihi gare ta sallama guda ita ma an rawaito hadisi sahihi gareta, ta don ya ce marfu'an annabi ita ma an rawaito hadisi sahihi gareta. kun ga kowace sallama an rawaito hadisi tabbatacce gare ta ana sallama biyu ana sallama guda wa rawa mujahid mujahid ya rawaito an da abbasin annahu kana yusallimu fil janaiz taslimatan khafifatan wato ibnu abbas yana sallama ya karama wato sallama guda kun bai daga a kwarai haka sannu wa ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu annahu kana idza salla ala janaizi yusallim abdullah bin umar ya kasance in yi salla ga janaiza to ya sallama yi sallama hatta yusma man yali hayyaje da wanda ke kusa gare shi wato kun yana dan daga miya. a ba kamar ibn abbas ba wa ana ibrahima annahu sallama taslimatan wahidatan an ibrahima yayi sallah sallar gawa sai sallama guda wajen dama ta yi bai yi biyu ba wato wannan kunga shabanin malamai kenan idan ka yi sallama guda da sallar jana'iza baka yi laifi ba idan ka yi sallama biyu baka yi laifi ba kowane an roto hadisi guda ingantacce yi shi to sai magana ɗaukaka hannuwa wajen kabarorin nan wa rabu laidai na sunnatar fitta kabiratul ula daga hannuwa ga kabara farko sunna na min salatul janazati da sallar janaza ya an zo sallar janaza a daga hannuwa ga kabara ta farko sunna na lafa a ahli ilmi malamai masu ilimi sun yi sabani fi sa'ir ce, da sauran kabarori ta farko dai kabbaran farko daga hannuwa gare ta sunna na to kabarori masu bi mata ta biyu da ta uku da ta hudu to nan malamai sun yi sabani su ma ana daga hannuwa nan ko ba a yi fa zahaba jama'atu min ashabin nabi wasu jama'a cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sun tahi mina cikin su akwai abdullah bin umar sun tahi cewa annahu yarfa'u yadai shi mutum zai daga hannuwa ne kalwa, kalfa abin na hazuwa manke bai dabara da kawatsu ne fi kulle takabira ta da kowace kabara wato kowace kabara cikin kabarorin nan guda hudu kowace sai an daga hannuwa kun ga wannan shine abin da abdullahi bin umar ya ruwaito wannan abin na shi an maza ba ta da kowace kabara sai an daga hannuwa fi kulle takabiratin an anasin mutu da zalika an rawaito irin haka daga anas kuma shi ma anas haka ya ce. wa bi kala sa'id ibn musayyib shi ma sa'id ibn musayyib haka ya ce. wa rawat ibn zubair shi ma ruwa ibn zubair haka ya fada wa yurwa ana da ibn abi rabah kuma an rawaito daga da ibn abi rabah shi ma haka ya ce a daga hannuwa ga kowace kabara wal hasan shi ma malan hasan haka ya fada wa ibn sirin shi ma ibn sirin haka ya fada wa Umar bin Abdul Aziz shi ma Umar dan Abdul Aziz radiyallahu anhu haka ya faɗa wa huwa qawlu ibn Mubarak kuma shine magana ibn Mubarak wa Shafi'i da Shafi'i wa Ahmad da Umar bin Hanbali wa Ishaq kun ga duka waɗanga malamai da kun jiya sun ce ga kowace kabbara sai an daga hannuwa a ruwaya ta farko kuma ta tabbatar daga hannuwa ga kabbara ta farko shi as-sunnah amma ya ce to sun yi saɓani kowace kabbara sai an ɗaga mata hannuwa to kun ji waɗanda suka ce kowace kabbara sai an ɗaga mata hannuwa wa dhaba qaumun wasu ko mutane sun tayi sun kace ila annahu la yarfa'u illa fi takbiratul ula ba a ɗaga hannuwa sai ga kabara ta farko kawai wa huwa qawlu sauri shine magana amirul mu'minin su baya da sauri wa asabur ra'i da malamai a asabur ra'i kun ga malamai sun sassaba game da daga hannuwa dukan sun yi faƙi da sallar janaza kabbara ta farko ana daga hannuwa dukan sun yi ittifaki akan haka amma sauran kabbarori nan na suka saba wasu sun ce ana daga hannuwa sun ce ba a dagawa kun ji wanda sun ce ana dagawa kuma kun ji wanda sun ce ba a dagawa waqtalabu fil jam'i bayna al-yadayn wal qabdi bil bil yamin sun yi sabani akan haɗa hannuwa guda biyu a yi ƙabalu cikin sallar janaza wal qabdu bil yamini ala shimali a ɗauki hannun dama a aza a jinƙe hannun hauni wato ƙabalu sun yi saɓani ga sallar gawa ana ƙabalu ko sadalo akai a suke hannuwa fa zahaba ba'duhum Sashen malamai sun tayi ila an an ƙabida, sun ce yayi ƙabalu kamar fi salati kamar cikin sallar farilla wato kabalo aka yi ba a yin sadalu wajen sallah abin nan sallar gawa kabalo aka yi ba a yin sadalu ruwa an abi huraira an ruwaito daga abu huraira bi sanadin garibin da sanadi garib anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kabbara ala janazatin lalle annabi yayi kabbara akan sallar wata janaza farafa yadayhi ya daga hannuwa ne fi awwali takbiratin ga kabara ta farko sai ya daga hannuwa nai wajen kabara wato kabara harama kenan wa wada al-yumna ala al-yusra sannan ya dauki dama tai ya azaga ga hauni Abu Huraira ya rawaito wannan hadisi duk da yake yana da matsala amma dai kun ji abinda Abu Huraira ya rawaito cewa annabi yayi ƙabalu, wajen abin nan sallar gawa wa zakara wa zikira an ibn mubarak an ambata daga ibn mubarak annahu la yaqbilu shi ko ibn mubarak yace a mai sallagawa bai kabulu sadalu yake inji ibn mubarak kun ga sabane kenan wadanda sun ce ai sadalu wadanda sun ce ai kabulu to duka wanga sabani mai littafi na bayyana mana shi guda guda da za mu yi haka mu ma sai mu zanna lahiya to amma sai mutum ya rike mazaba guda da ya ga kai wata shi kai ba a yi kun wannan Hituna ne mutum bai bai gyara lokaci ne mai tsawo shina karatu ya yi karatu ya gane ka mai ba a yi sai dai ka ba shi shawara tunda abin da za ka kawo mai bai hina shi ba manganin sahabai na waɗanda sun ce ana yi waɗanda sun ce ba a yi wani sahabi bai yi wani ba dukkan su adalai ne wa gala hasanu mala hasan albasari yace adaraktun nasa na iske mutane wato sahabbai dan shi ba sahabi bane wa haqquhum bis salati ala janaizihim wanda ya kowa haƙƙi ga sallar janaiza su marraduhum li fara'idihim wanda sun kai da shi ga sallolin su na farilla su magabata wato sahaban annabi zamanin in mutum ya mutu idan yana sallah masallaci kaza ko na yan dariƙa na ko na yan gargajiya na ko na yan izala na to in ya mutu can inda ya ka sallah sai aka samu mutum guda ya mai sallah su sabai haka su kun ga sabanin ku yadda kuke yi mutum da rai ne ko hana mai sallah ba ku iya hana mai sallah inda ya kai wai sai ya mutu sannan za ku mai sai wani ku wani limami wanda ba wanda bai bi sallah sadda yana dare ne ku ce shi zai ba ya sallah yanzu bayan ya mutu aikin banza ku kai ba za ku iya canza ba eh, za ma ta ibina adama yan kada amalu in da adama ya mutu aiki ne ya yanki saboda haka ko ka kawo wani kara ganin can da yana da rai abin da ya kai ba daidai na ba bari ka kawo mutum kwarai bai amfani ne da komi da kun daure kun kai shi ga wanda ya kabi sallah da rai ne wanda ya yarda da shi ga rai ne to ko yanzu shi aka sahi mai sallah da yawa za ka ga wasu yan ilala ubansu yana ɗariƙa a bayan ya mutu sai so su ta ji daɗi da yan uwa sai an kawo shi masallaci yan ilala sai ne sallah ne uwa ne sallah su gare ka kai shi kawai inda ya ka sallah abin da mutum guda daga cikin su shi mai sallah babu abin da za ka kara shi in kana ganin wacce ba da yake ba ta kwaraita wata wagga ko ya bayyata ba wagga ko da kaka san ayi bayyata ba ya wuce bayyanta saboda haka kuma gashi in yi mutu ya mutu aiki ne ya yanke da ka daina wahal da kanka kawai ka yi hankuri da abin da Allah ya kaddara in ya nuhi ya mai rahama ya mai yaka in bai nawa ba amma dai aikin banza shi ya bai da umarni kala shafi'iyu shafi'i ya ce Wala waliyu haƙo bi salati min wali idan mutum ya mutu wali ne wanda ka gado ne shi ya cancanta a sa sallah bisa ga sarki ba a sa sarki mai mulki a cewa na kai mai sallah sai in babu dan uwa ne in akwai dan uwa ne shi kai mai sallah la'anna hadha min al-umuri khassa don wannan yana cikin al'amura da suka keɓanci yan uwa wa haqqu yi cikin ƴan uwan mutum ƴan mutum yan mutu cikin ƴan uwa ne wayanda sun kai kowa cancanta su mai sallah al'abu uba ne in yana nan shi ya kowa cancanta ya mai sallah in uban bai na sun maljaddu min ƙibar al'abi sannan adiba a kaka ne wanda yake ta wajen uba ne a samu kaka ne wanda a wajen uba ne to sai ya mai sallah in babu uba idan waɗanga duka babu sun walwaladu sai a ɗauka ɗanai sai shi mai sallah duwa da ƙane ba a kai gare su ba hayar sai a sa ɗanai ya yi mai sallah idan babu ɗan wa waladu waladi sai a kawo ɗan ɗa wato jika ya yi mai sallah to idan babu uba babu kaka babu ɗa babu jika sun mar'ahu sannan da ɗabi do ɗan uwa ne lil'abi wanda sun ka haɗa uba ba da ummi ba ba wanda sun ka da uwa ba wanda sun ka da uba ya haɗa uba da shi wani ummi da kuma uwa ɗan uwa ne shakiki wanda ya haɗa uwa da uba da shi sai a bido shi sai mai sallah dan babu shi sun mara akul da abi sannan a bido wa ne wanda sun ka da uba kawai in babu shi sun ma aqrabuhum bihi usbatan sannan wanda ya zama kusa gare cikin dangin uba ne bai. kun ga yadda ake biyan haƙoƙin mutum ba kamar irin yanzu ba abubuwa sun koma jahilci idan ma kana da kuɗi kuma shi ne ma lebaranci yana maka aiki to kowa bai sallah sai kai to duk waɗannan duk shirme na aka yi a ƙa'idodi aka yi idan abin nan mutum ya mutu yan uwa ne aka bi dowa shige yan uwa ne abudu uba ne sannan baban baba ne kaka ne kenan sannan ɗa ne sannan ɗan ɗa ne wato jika ne sannan ɗan uwa da ya haɗa uwa da uba sannan ɗan uwa da ya haɗa uba da shi sannan mahi kusa cikin ‘yan uwa ne ƙala radiyallahu anhu wato a malan imamuna a shafi radiyallahu anhu ya ce wa ila hadha dhahaba ba'd ahli ilmi ga wannan tsari sashin malamai masu ilimi sun katai wa ausa abdullahi bin mugaffal liyalini asabi abdullahi bin mugaffal yayi abin nan wasiya cewa idan na mutu in za a yi sallah liyalini ashabi abokaina su matso kusa gare ni wala yusalli alayya ibnu ziyad kada ku bari ibnu ziyad ya min sallah ban yadda da shi ba ibn ziyadi gamna ne kuma zarumi na kwarai da gaske dan gida abu sufyan ana cewa ibn abihi dan gidan sarkin makka ne kanin muawiya dan abu sufyan to amma ya shahara da wasu abubuwa wajen mulki saboda haka sabai na kyamate to shine ibn mugaffal yace inna mutu yayin bari yayi min sallah saboda tsoro ne mutane kai in ka saba bai mai mulki na kuma yaro na ƙarni kuma bai da tausayi to shi na tabbatar musu cewa kakku bari ya yi min sallah ban yarda da sallah ce ba kun ga ashe kana yi wasiya ka ce ne ya yi min sallah wani kashi min sallah wasiyar mutum ga kaya ga haƙƙi na yi tana da girma ƙwarai ku rika lura da wannan a da yawa waɗanda ka yi wasiya su ce ne shi min sallah yan uwa ne jahilai na sai ce wani wa Cewa ne shi kaiwa ne ba masallah to ce amana na ha ranar lahira akwai shari'a tsakanin ku da shi don ya yi wasiya na ga wanda ya yarda da shi ya amincewa addini ne iya sashi ya jibance shi ko kuma watakila ba ku lura da abin da ya kani ba ko kuma kuma ta kuma zaba daban to a lura da irin wannan wa sa abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud yayi abin nan wasiya yace idan na mutu idan ya mutu an yi salli alaihi zubair bin awwam mashahurin na aljannan nan cikin a aljannan nan guda goma to dan mas'ud yace in na mutu shi zai min sallah a sa shi min sallah in na mutu zubair bin awwam to duka kun ga wannan ya nuna kenan ana yin wasiya kowannen ku ya ga ciwo ya bai tsanani ya yi wasiya da sallah ga wanda ya amince ma wanda ya yarda da shi wa dhahaba jama'atun ila anna waliya ahqqu min anna ila anna wali ahqqu min wali amma wasu jama'a sun ta cewa sarki shi ya cancanta bisa ga bai gado alwali sarki shi ya cancanta don haka idan an ta wajen sallar janaza wasu malamai sun ta yace in mai mulkin wurin ya zo to shi ya kamata ya ba da sallar in mai mulkin wurin ya zo wa huwa qawlu alqama wannan ita ce magana malam alqama wal aswadu da malam aswadu wa suwaid bin ya gafala da suwaid bin gafala wa da'in da mallan adawu wa san da mallan su, wa nakhai da mallan nakhai wa mujahidin da mallan mujahidin wa salami da malan salam wal qasim da malan qasim wal hasan da malan hasan duk sun ta cewa wato mai mulki yahi dan uwa cancanta da da abin nan da yin sallah wato yahi shi haƙi ga yin sallah amma dai kada ku mance da wasiya in ya wasiya ya hudu wanda zai mai sallah to wannan bai da saɓani وقال حسن ما لا حسن البصري yace الزوج احق bis salati ala mar'ati mijin mace shi ya cancanta shi mata sallah mana ga wanta ko kadanta idan mijinta na na shi ya cancanta shi mata sallah inda ya iya sallat in ya iya sallat shi ya kamata ya mata sallah idan ko an yi rashin sa'a mijin ba wanda ka iya hana ba irin wanda ka ce ko ɗaki bai iya shiga tun da ta rasu ko ɗakin bai iya shiga irin wanda ka ce ai mai addu'a shi ba ganinta in yi kwanta ganinta ya kai tun fara to kun ga irin wangana ba a zahi sallah amma in dai wanda ya san sallah mai addini na to shi ya cancanta bisa ga ɗan uwanta waro ya an ikrama an roito daga ikrama an ibn abbas radiyallahu anhu ma Ikirama ikrama ya ce malamin sa abdullahi bin abbas ya ce lamma salli ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a yi wa manzo Allah sallah kusan an rasa yadda za a yi da sha'ani mai sallah sallallahu alaihi wasallam da karshe suka ce to manzo Allah dai shi ya shugaban kowa don haka kowa bai shiga da waje mai sallah kowa bai shiga gaba waje mai sallah to ya za a yi aka ce to da sallar rijalu a shigar da maza wa sallu alaihi su yi mai sallah da gairi imanin babu liman an ka ce maza su ta yana nan maza su ta yi su mai sallah amma babu liman kowa shi dai wato abin na irsalan jama'a jama'a in waɗanda sun ka shiga sun ka yi sai su waɗanda su shiga su yi sai waɗanda su shiga su yi sai arsalan arsalan jama'a jama'a hatta fara guha maza sun ka ƙari sun manne sawa sai an gashe to mata ku shigo ko ma ku yi mai sallah fasallai na alaihi mata sun kai mai sallah bayan mata sun ƙari sun masu bayana an gashe ina yara matasa ku to ku yi mai sallah fasallu alaihi su ma sun ka shiga sun kai mai sallah yara sun kare wayanda hadda ya eh sun kare sun marabi da aka ce ina bayi to ku yi mai sallah fa sallu alaihi bayi sun kato sun kai mai sallah irsalan irsalan wato jama'a jama'a lam ya ummuhum ahadun babu wanda ya musu limanci haka an kai ma annabi sallah an ka kare babu wanda ya mai liman saboda an yi ta sabani an yi kwanaki ana tunanin wanda za a yi da ƙarshe an ka yanke shawarar cewa manzo Allah babu wanda zai shiga gaba ne shi an gaba kowa bai shiga gaba a tsaya dan kowa ya tsaya yi mai sallah haka Kala shafi shafi ya ce wa zalika abin da ya sa Allah idan mai amalin Rasulullah saboda al'amuran manzo Allah babban ne sallallahu alaihi wasallam bi abi ho abi wata rabu sayan kuma suna da yaso su fi Allah ya tawalla al'imamata cewa kada kowa ya jibinci limanci fi salati alaihi ahadun kada wani guda ya jibanci limanci ga mai sallah wa sallu fil masjidi jama'atan marratan ba'da marra sun kai mai sallah cikin masallaci sun kawo annabi sallah a marratan ba'da marra wani lokaci ba wani lokaci in waɗanda sun ka shiga sun ka kai sai su to sai waɗanda su shiga haka an kai ma annabi sallah amma dai nan masallaci na an kai mai sallah saboda ta sallah masallaci yana da kyau na warko raya sunna raya sunna na biyu kauce ma abubuwa waɗanda aka zaton su auku irin na zamani abubuwan da aka zaton su auku irin na zamani kun gani yanzu kamar nan wurin na muke ya an dauko gawa an shigo da ita duk wani abin da kaka zaton shari'a ta hana ka kalle shi in Allah ya so baka gani yana cikin wurin ko yara ba su cikin masallacin wasu wuce ana sallakawa sai in mutum biyu ɗaya na ka sallar amma in dai taro na masallaci ya cika za ka ko yara ba su wa wurin sai a samu abin nan natsuwa tunda yanzu kun ga ba irin dori ba dori an ka samu rasuwa sai ku ga duka shi ya gaba ɗaya kowa ya yi kwat ko mu babu amma yanzu shekaran jiya aka yi rasuwa muka yi wajen sallar gawa ana sahu yare ya kwallo ɗaya suka ko gawa mata ko da su ya kwallo su ɗaya suka kun ga abubuwa sun canza to dori ko yaro ko hitowa bai yanka ce an yi rasuwa ka shi ba mai hitowa to kun ga abubuwa canzawa fi imani ta hiya ta yi annan yana ta yi yana ta hiyata, yana ta hiyata, amma akwai mutane waɗanda Allah ya azurta da shi suna nan koyo shi kuma ba su bari saboda rayuwa ta caccanza rayu an shaƙi ciki da haram an shaƙi ciki da haram mai yawan hanyoyin da mutane ka sha abinci da suna haram mai yawa da shi yasa ganin mutane ba su da Allah saboda ba su ci halar ba Allah ce ya yi ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihan ya ku Zani, kulu min at-tayyibati ku ci abu na halal sannan wa amalu salihan ku aiki na kwarai duk wanda bai ci halar ba bai yi aikin kwarai Allah ya taimake mu shi mana kariya da tsaro ne to wannan babi na sallar janaza kun ganin ya kare kuma ya ƙunshi abubuwa da yawa in kuka lura ya ƙunshi abubuwa da yawa to nan wannan babu ya kare sai babu as-salatu ala janazati fil masjid babin bayanin yin sallar gawa masallaci kamar da kun kaje awa annabi sallah masallaci to haka na aka so ayi sallah masallaci ga wanda ya mutu na shirazi akabara na zahir bin ahmad akabara na ishaq al-Hashimi. أخبرنا أبو مسامع عن مالك عن أبي الندر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة مات النبي رضي الله عنها أنها أمرت أن يمر عليها سعد بن أبي وقاص في المسجد a kun ji yanzu cikin masallaci da an kawo annabi sallah kun ga manyan maza su sun kawo zuwa masallacin bai ɗaukar su to yin waɗanda sun ka shiga sun ka gama sai su yi to sai waɗanda su shiga amma dai babu liman da sun ka ƙare an ce mata su kai manyan mata in waɗanda sun kai sai su yi to in waɗanda sun kai sai su yi to da mata sun ka ƙare sai an kace yara ƙanana maza sun ka ce sun kai sun ka ƙare an ce ina bayi sun ka shiga sun ka ƙare to Aisha lokacin da mashahurin sahabin nan Sa'ad bin Abi Waqqas yayi wafati aka zo aka faɗa mata wannan babban aboki na mai gidanta shi ma ya ƙare yau sai ta ba da umarni an yi marra alaiha sa'adu a kai mata sa'adu a gita mata shi a fi almajir cikin masallaci na mata lokacin da ya mutu fata da uwa lahu hutu yi mai addu'a ita mata ce ta yi mai addu'a to wannan magana ta faɗa lokacin akwai yara matasa waɗanda da aka mutuwa su a manyan sahabbai tsohon sahabbai na abokan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai yara masu tasowa wayanda ba su san yadda an fahimto ba fa an kara lalika nasu alaiha sai wasu mutane wayanda ba su san asalin yadda an ka tasowa sai sun kai mata musu sun ka ce ai ba a sallah masallaci ba a sallah gawa masallaci fa kala aisha sai aisha ta ce ma asra'un nasa babu abin da ya gaggawa mancewa mutane kai mutane akuna da gaggawan mancewa ma sallah rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala suhail bin naida illa fil masjid ai annabi bai wa suhail bin naida a sallah ba sai cikin masallaci har kun mance da wannan sunna tun ba a ko ina ba kun ga sai ta tunatar da su cewa ai annabi yayi ma ibn naida a sallah masallaci dan me nika cewa ai masallaci ko ga laihina to ita rayuwa haka nan take in ka zama dattijo yara son ka taso za ka yi ta hankuri da suwa abin da ka sani ba su san shi ba kuma sai su ce wanda ka sani ba daidai na ba sabon ga son ka sani shi yadda ya tushe sa Aisha ta yi hushi ta ce amma dai babu abin da ya saurin mancewa ku kala rahimahullah mai lita ya ce haka za wa ka da ya ruwaya haka ya auku cikin wannan ruwaya amma hada hadisi munqadi wannan hadisi munqadi ne amma huwa hadisun sahihun hadisi ne sahihi akhbarana ibnu abdul qahir akhbarana abdul gafir ibnu muhammad al farisi akhbarana muhammad ibn isa al jaludi haddathana ibrahim ibn muhammad ibn sufyan haddathana muslim ibn hajjaj حدثني محمد بن رافع اخبرنا ابن ابي هدي ابي ابن فدياتي اخبرنا عبد الضحاك يعني عبد الضحاك بن عثمان انا أبي الندري انا ابي سلمى ابن عبد الرحمن ابي سلمى ابن عبد الرحمن يأتي ان عائشه رضي الله عنها للي عائشه لما توفيت sa'ad bin abi ƙashin, lokacin da Allah ya karbi ran sa'ad bin abi ƙashin. radiyallahu anhu ƙala aisha ta ce adakalu bihi fil ku shigo da shi cikin masallaci hatta wasalli alaiha in mai sallah ku shigo da shi cikin masallaci in mai sallah fa’on kira zarika alaiha sai an kai mata musu wannan wasu da ba sai inda an kai to ba yara masu tasowa sai sun kai mata musu sun ka ce ba a sallar gawa masallaci faƙala sai ta ce wallahi na rance da Allah da ƙarsalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma maza Allah ya yi sallah ga mutum biyu ala ibnai a kan ɗiyan naida'u fil masjidi cikin masallaci suhailu wa akhihi da suhailu da ɗan uwa ne na rance da Allah cikin masallacin ga annabi ya musu sallah dan me zan ce ayi sallah cikin masallaci ku ce ba ayi ba ayi annabi yayi sai sun ka amince duka suka kawo gawa masallaci Aisha ta yi mata sallah sannan liman ya yi mata sallah kun ga sallar gawa mata na yi kamar wadda maza ka yi mata na sallar gawa maza suna sallar gawa ku bacewa matan ku su bar sallar gawa ku zan kabarin su su yi sallar gawa matayen ku ku zan kabarin su su yi sallar gawa da yawa suna zuwa makka in sun je makka da yawansu su in sun je makka in ana sallar gawa sai ka ga mata yan najeriya zaune sun samu fatawa daga malamai an ce kasu yi sallar gawa to ku bari sai sallar gawa sallar gawa yanzu konan a najeriya ka yi sallar gawa kiradi guda aka baka kiradi guda aka baro min jabal uhudin ya yi dutsen uhud girma nan ma ana baka mi kuka zato da wanda ya cikin masallacin madina ko masallacin makka linkin da zai samu ku bari ta ta samu ta taho kudan kakara Subhana ba bida aisha ta ce ta rance da allah na annabi ya yi sallah ga ga yara biyu biyan na da'a kala musulmin musulmin ya ce wa haza sahailu ibn da'ajin wannan sahailu ana ce mai sahailu ibn da'ajin wa huwa ibn Da'a da dan gidan naida'a wa abin wa abin bai da'a. ko naida'a ummuhu uwa ta ita aka ce mai naida'a to nan annabi ya musu sallah kun ga wannan ya nuna ana sallar gawa cikin masallaci amma dai in masallaci na da faɗi kamata yayi ayi lungu a ce nan wurin sallar gawa na ake wani in yana da faɗi yanzu kun ga kamar irin masallacin ga da adda girma kun ga wancan falon babu abin da aka yi ciki ana iya kibe shi sai ta sallah ciki sallar gawa don babu wani abin da ya ka yi to sai a keɓe shi ala ƙalli kun dai ga cikin masallaci na don ita sunna in ta riga ta zo ba a sa ana jihar da ita jihar da sunna yana cikin abin da ka kawo masiba jihar da sunna annabi don ita sunna da inda ka ga an jihar da ita to an kaga wata bid'a daidai da ita kuma in ba yi akai ana gyara malaman da suka ji jibantu gare ta suna samun abinci gare ta tsakani da Allah ba su bari a gyara ta don tunanin suka yi abin da suka samu in an ɗebe wannan bid'a da suka ci da ita to ba su samu don shi malami ɗan bid'a ko kaji yana wa'azi yana Allah ya ce Allah ya ce magana ga baki take bata kai ga makoshi ne ba ga makoshi ne gani yake in bai bid'a ba bai samu abinci in yabbe Allah gani yake bai samu abinci in yabbe Allah dole sai ya yi bid'a shi yasa kuwa ganin malamai yanzu ko taruwa sun kai da kace zaka wada abin da a sunna da sai ka garasa ya baci saboda duk mahi yawansu su yan bid'a na illa dai sunan ahlus sunna na aka fama da shi shi wannan suna na mayyansu duk yan bid'a na kowane gani yake iya tsaya bisa ga abin da Allah ya ci bai samu abinci na haka da an ce a dawo ga wanda Allah ya ci, za ka je in ba ka tara ba sai ka tunawa da shi ɗaya mummuni hana halan shi ɗaya da imani za ka ji suna faɗa haka ba su da nihin gyara gyara kan ba su da nihi ne ko mi za a yi ko ba su da nihi to kai kokari abinda kuka gane sunna na a rika dan bakata yara masu tasowa abinda sun ka iske ku bisa gare shi suka hawa kuma ma hasali ma su suka su birge ku sai sun kaga wani sama da naku don su birge in kun kaga taku su in sun ka to su kaga nasu sama da naku don su birge to ku da adda tijawa kun ka da kun ka da birgewa ba da yara kun nemi ku birge mutane ku yi bid'a ku birge su su ma da sai su kago da ta ɗara ta don su ma su birge idan mutum ya tau ya ce suna suna da yaran da manyan sai a haɗu zuwa a taushe shi a ce babu shi ya kowa imani haka halin shi ɗaya muni Allah ya gafarta mana wa sabata hadisi ya tabbata anna ababakarin wa umar lalle da ababakar da umar sulliya alaihi ma fil masjid ayi musu sallah cikin masallaci lokacin da abubakar ya mutu radiyallahu anhu masallacin manzo Allah an kai mai sallah lokacin da umar ya rasu wato lokacin da umar ya mutu shi ma na an kai mai sallah masallacin annabi su duka kowannen su da ya rasu masallacin annabi an kai mai sallah kun ga wannan ya nuna ana sallah cikin masallaci don nan babu wani anko babu wani bid'a wa dhahaba ba'duhum sashen malamai ko sun tayi sun ce a'a wannan sunnar ta annabi daban hususiya ce ga annabi sallah cikin masallaci ila annahu la yusalla ala mayyit bai masjid sun ce ba a salla ga gawa cikin masallaci wa huwa qawlu malik shine magana imam malik yace lima akhbarana abdul wahid ibn ahmad al-mulihi akhbarana abdul rahman ibn abi shuraih akhbarana abul qasim al-bagawi حدثنا علي بن الجعد أخبرنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم man salla alal janazati fil masjid fala shay alahu wanda ya salla cikin masallaci baya da komi wa fi riwayatin falaysa lahu ajr cikin wata riwaya ce ba shi da lada wanda ya yi sallah cikin masallaci wato ba shi da lada ya ce to wahada da ifal isnad wannan hadisi isnadi ne rauni gare shi wayo addu min afradi salihan ana kira ne cikin hadisai da aka ce ma wanda salihu maula atto amma yake banta da su shi kadai wa in sabata suka ce yanzu dai hadisin bai inganta ba to in ma ya tabbata fa ya hatamilu an yakuna al-murad minhu nuqsanu ajri abinda ka dauka cewa lada sai tana ragewa shi wanda ya salla masallaci inda ya hadisi ya inganta haka zai kasance la'an al-galiba annahu idza salla bil masjid don mai yawa idan mutum ya yi salla masallaci ya sarihu in masallaci an ka gama to da an ce assalamu alaikum mai yawan mutane kowane su yan sarrafa sai ya taya ta wala shadu da fa nahu bai zuwa wurin turbuɗe shi kun ga bai samu lada turbuɗa ba saboda haka lada ta ta rage wa man salla alaiha fi safara kun ji hadisan da yace ba a sallah masallaci kun ji ba hadisan kwarai na ba hadisai sahihai kun ji sun ce ana sallah masallaci annabi yayi sahabbai sun yi to man salla alaiha fi sahara wanda ya salla ga janaza daji bi hadratil quburi kusa da inda kaburburra suke ya sha da dafna kun ga shi da an gama sallah yana zuwa wurin turbada da ba nesa da makabarta ba fa yastakmilu ajra da kira ne sai ya kammala lada kira biyu sai ya kammala lada ta ta kira ne guda biyu wanda ko ya sallah da ya taya ta ya samu lada kiradi guda kunga lada ta ta rage bisa ga wanda ya ce turbuda amma dai ala ya ce halin sallah cikin masallaci ya halitta kamar da kun ka jiya hadisan da suka ce ba a yi masallaci babu na kware cikin su kamar da kun ka jiya ga hinan kuma gaba gare ku ga shi kuma ga hannu. to wannan babi na sallah gawa masallaci ya kare sai babu qira'ati fatiha ta fi salatin janaza wa du'a ila mayyit babu a yin a cikin sallar janaza da kuma yin addu'a ga matacci wato cikin sallar gawa kabbara ta farko fatiha ake yi to babin bayanin karanta fatiha ga sallar gawa أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال حدثنا أبو العباس الأسم حول السنة وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الهيري حدثنا أبو العباس الأسم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد ابن عبد الله بن عوف قال طلحة يا رويتو قال ce sallaitu kharfa ibn abbas nayi sallar gawa bayan abdullahi ibn abbas shi al-imamin mu ala janazatin ga wata janaza fa qara'a fatiha ta kitab sai ya karanta fatiha shi abdullahi ibn abbas shi ne limamin falamma sallama sa'altu sadda ya sallama sallah sai ni mai tambaya an zalika ce wanga abuwa ya yayi sallar gawa ya karanta Fatiya? faƙala sunnatun wa ya ce sunna ce kuma gaskiya ce sunnatun wa haqqun akhrajahu al-bukhari fil Ya ce sunnatun wa haqqun saboda haka wato karanta fatiha sunna ne kuma gaskiya ne da sallar gawa hadha hadisan sahihu wannan hadisi hadisi ne sahihi akhrajahu Muhammad Bukhari ya fitar da shi an Muhammad bin Kathir an Sufyan an Sa'ad bin Ibrahim an Dalha wa kuma ana ruwaitowa annahu jahara bi fatihatil kitabi shi Abdullah bin Abbas ya bayyana kira a Fatiha kun san da ga ƙa'ida. in sallar gawa da daddare na za a yinta to ana so a bayyana kiraa sallar dare bayyana aka ƙira'a sallar rana a sace aka ƙira'a to saboda haka ibn abbas radiyallahu anhu ya bayyana ga kiraa aka da ya gama aka tambaye ci wa qala li ta'lamu annaha yace don ku san sunna na karanta fatiha da ga ta farko don ku san sunnan manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam shi ya sani bayyana don ku san sunnata saboda haka idan za ku yi sallar gawa abinda a sunna a karanta fatiha ga kabara ta farko shi a sunna sunna annabi kenan akwai fiƙiran malamai sai ka yi yabo da godiya ga Allah to amma sunna fatiha ta kunshi yabo a kyakkyawan yabo ga Allah da godiya a fatiha ta ƙunshe su ba kuma ce ba wani ya yi sallah da kuma ka karanta nan wani ya yi sallah sai ya yi addu'a yana yin sallah sai kawai ya yi addu'a ya sallama ya tashi ya tafiya sai maza Allah ya ce ɗan mutunan ga ya yi sauri ya kirayye mai nasiya ya ce idan za ka yi addu'a wato ka yi yabo da godiya ga Allah ka yi salati ya ce mani iya ni yabo da godiya ya ce ka karanta fatiha ya koya mai ka karanta fatiha to kun ga wannan yabo na da godiya in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ita fatiha shi yasa ibnu abbas ya karanta ta yace don su sani shine sunna wakta laba ahli ilmi malamai masu ilimi sun yi sabani kirkira a cikin salatin janaza sun yi sabani shi ita sallar janaza haka za a yi mata kira'a wanda aka yi ga sallar farilla kamar da ibn abbas ya ruwaito ko akwai wani abu fa dhahaba ba'du ahli ilmi wasu malamai cikin masu ilimi sun tahi min ashabin nabi cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam wa gairihin da wani su sun tahi ila qira'ati fatihati kitabi fiya cewa ana karanta fatiha cikin sallar janaza ba da takbiratul ula bayan ayi kabbara ta farko ana karanta fatiha bayan ayi kabbara harama minhum cikin waɗanda sun kace ga wannan eh, mazhaba akwai Abdullah ibn Mas'ud wa ibn Abbas akwai Abdullah ibn Abbas wa Abdullah ibn Amr ibn Asi akwai Abdullah ibn Amr ibn Asi wa sahal bin akwai sahal bin duka waɗanda sahabbai na wa huwa qaul shafi'i kuma wannan shine maganar shafi'i wa ahmad wa isaaku da ahmad da isaaku cewa ana karanta fatiha ga kabbara ta farko na yi kabbara harama sai a karanta fatiha kamar wanda aka yi ga sallah Azur, da la'asar da magariba da isha'i da asuba wa zahaba ba'duhum sashen malamai ko sun tayi ila annahu la qira'ata biya sun ce haba ai sallar janaza ba ta da qira'a ba a karatu cikin ta innama hiya sana'u ala Allah ta'ala ita yabo na za a yi ma Allah ayi yabo ga Allah wa salatu ayi salati ala rasulullah ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa du'a wa yiti ayi addu'a ga matacci wannan abinda suka faɗa kenan to ɗazu manci sunna na a karanta fatiha kuma cikin waɗanda sun ka faɗi wannan ba mun lissafta sabai muka ce wa huwa shafi shafi'i shine magana shafi'i to kun ga shafi'i yayi magana biyu can ya ce ana karantawa to yanzu kuma waɗanga da sun ka ce yabo ɗaya na ba a karanta fatiha yabo ɗaya na da salati da addu'a wa bihi qala sha'abi da wannan sha'abi ya yi fatawa wannan ha'i da wannan mallan da ha'i ya yi fatawa wa huwa sauri wannan shine magana sufyan sauri wa asabur ra'ayi shine magana asabur ra'ayi a Nabi na umar an ruwaito daga ibn umar annahu lam yakun yaqra'u shi bai kasance yana kira abu bai ce komai ba amma dai ba a ga yana yi ba wanga cikin wanga ra'ayi da yace ba a karanta fatiha ba a samu sabon da ya ce sabon da ya ce shi an mazhaba ta ba anan anan ba a same shi ba dan shi ibn abin nan a masaudin bai ce makowa komi ba shi da masaudi yake ibn umar bai ce makowa komi ba amma dai an ce bai karanta amma mai karanta bai ce musu komi ba a ya ce a yi ko ya ce a bari ba Kunga kenan kamar babu wani sahabi guda da da wannan ra'ayi wa kadiruya kuma hakika wattafaqu ala anna taharata shartu biya amma dukan sun yi tabaki cewa tsarki wa sharadi a gare ta ba a sallar gawa sai an yi alwala duka malamai sun yi tabaki kakka kabi tawilin masu tawili sallar gawa an ka ce duk wanda zai na cewa za muna sallar jana'iza sallar gawa haka ake cewa to in za ka yi sallah ya alwallah wattafaqu ala anna taharata shartun fiha wa fiha takbirun wa taslim kuma cikin ta akwai kabbarori akwai sallama to duk abin da a haka ko sallah na akwai kabbarori akwai sallama in ka shiga sallah azhur akwai kabarori ciki in ka gama akwai sallama to ita ma sallar janaza haka nan take in ka shigo akwai kabarori, akwai kabbara ta ɗaya akwai ta biyu akwai ta uku akwai ta hudu kuma akwai sallama saboda haka sallah ce duk wanda zai je sallar gawa ya tabbatar da yayi alwala abin da yasa kuka ji ah, masu tasowa yanzu suna irin waɗannan tawili ai addu'a ta ai addu'a ta ba sallah ta ba saboda haka ba sai ka alwala ba raggaye da raggaye na kasala alwala suka ji don annabi ya ce walam yuhafiz ala wudu'i illa kullu mu'minin ba mai iya hake alwala sai mu'mini duk wanda ba mu'mini bai iya hake alwala sai mu'mini shi dai ka hake alwala walam yuhafiz ala wudu'i illa kullu mu'minin ba mai tsarewa daga alwala sai dukkan mumini mumini ɗaya ka tsarewa daga alwallah saboda haka su ba su da imani baki an gare su in baka gina masu ba su yi ma ƙazahi su yi ma ƙarya su ɓace ka don baka biya musu su ba ba su tunanin akwai shari'a ko akwai hisabi shi yasa kun ka ga yanzu da ka ɗauki waya ka diba sai ka ga matasa na ɓacin manya ɗai suka yi ɓacin manya ɗai suka yi ba su da aiki banda ɓacin manya duk kuma wanda an ka bashi sai ya koma bawa sai ya shiru sai ya canye da ya suɗe baki ya suɗe hannu kuma bai ga kungiya kuma da ya kuma bata wani a ƙara mai shi bai da ibada bai san Allah ba bai san manzo ne ba abinda ya sani baki a gare kuma da baki ne aka bashi ko ɓace mutum nan wurin da na je wani na haɗu wallahi bakin mu ka raba mu da su wallahi ko su ba mu ko mu bari mu ɓace su wai malami na malamin shaidannai don ba malamin mutanen kirki wallahi bakin mu ka raba mu da su ko su ba mu ko mu bari mu ɓace su to kun ga eh, wannan duka ba daidai yana ba sunna ka bida Allah shi ka basuwa kuma shi ka hanawa duk abin da ka gani ka samu Allah ya baka amma bi kun min ni'amatin fa min Allah duk abin da ya same ku na ni'ima daga Allah inda kun gane wai za masa kuma durru fa ila tajaru in masiba ta same ku kun kalala ba aljihu babu kuɗi babu abinci wa ilaihi tajaru sai ku daga hannu akwai ta roƙo ne ba wani za ku kama ƙwacin uba ne wai bai baku shi yasa ni kullum tunatar da ku nake ku rike ibadar Allah da kyau zai tantan gara ku kaji tsakani da Allah laihin mana ba laihin kowa na ba laihin mana malaman ga sunan dai kowa ya yanka ma kai ne hanya wanda yake ganin ita zai samu abinci mai isa ta babu ruwa ne da abin da Allah ya ci sai guda guda mutane guda guda na ka ne abin da Allah ya ce ga makarantun ne nan an cika su da ɗalibai amma malami ya shiga aji kami ya tashi zunubi ne ya wuce makka ba maganar lada ba zunubi ne ya wuce makka kami ya fito da makaranta to kun ga abubuwa ga sunan sai dai a yi ta addu'a kowannen ku ya kama Allah da kai ne da malami da jahili duka mutanen Allah ko bi Allah shi annashi ko bi Allah shi annashi da malami da jahili da mai kuɗi da talaka da mai mulki da wanda aka mulki da 'yan siyasa da sauran jama'a kowa bi Allah shi na Allah kai kokari ka daure ka bi shi don ka samu abi ne cikin sauƙi. ka daure ka bi shi don ka samu abi ne cikin sauki tanadin bacin mutane da aje yara wanda zai taba muku taba shi maciyaci wanda zai taba muku taba shi ya sai manyan wayoyi ya ba yaran na bacin mutane ya kwata ba su a taba shi wa na kana taɗin mutane ba a taba ka su ma yaran nan da kasa su ma za a bace su da sun ka bata ba su ci banza ba ana na ana giran ana jiran su su girma su ma a gama su da yara irin su su ta bacin su karshe wani baci mai yawa ga yinwa bai iya ci da mata ta yi. kuma duk da ya buɗe waya ya baci ne aka yi ƙarfahi aka ta yi mai da ƙarya kamar da kuka gani yanzu mutum bai je bai gani abinda bai taɓa sani na makar ɗabi'a sai a jiwa mai wai bai ba da kuɗi radar ya ba da kuɗi ko sai ka ji ana ce yabo ne ka za wani annabi na an ka aiko to duk irin wannan abubuwa da kuma gani da sura za aka yi ta nan da kuka ji cikin ƙasa kuma babu nuhin gyarawa kowa ya ƙaga makai ne tashi bidiya kuma ya ƙaga makai ne tashi fasara wa ya fi du'ai haƙiƙa an ruwaito cikin addu'a ga matacci nan ya kamata mu kwana wajen wa qadru wafi du'ai nan za mu kwana insha Allah Allah ya taimake mu da mu da kuwa Allah ya kyautace aqidan mu Allah ya kyautace imanin mu Allah ya ƙara mana imani da ilimi da lahiya ya ƙara mana ikhlasi da mutaba'a ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da mu da kuwa Allah ya azurta mu halaliya kuma ya bamu mai yawa ya bamu mai isan mu da albarka sunaye ne kuma ya taimake mu da albarka sunaye ne ya kare mu daga sharorin masu nihin mu da sheri wayanda ake tare da su da wayanda ba a tare da su duk dai masu nihin mu da sheri Allah ya shiga tsakanin mu da su Allah shi mana maganin su da albarka sunaye ne da sabobi ne daukaka kuma ya ba mu ikon kwana nan wurin wa alaikum assalam hmm hmm a inda duk ake tare da liman to saurare ne aka yi ma ju'il al-imam li utamma bi dama an sa liman don ai koyi da shi saboda haka duk inda an ka ce an sa liman to ana so ai koyi da shi inda an riga an sa shi to kira'a dai eh dai ita sun ka ambata ce kira'a bayyana aka yanta ita ce mun ka ambata yanzu addu'a ma in yayi bayyane ga sallar dare nawawi ya kawo masu wannan mazhaba cikin al'azkarun nawawi nawawi ya kawo wannan saboda haka in yayi bayyane ya halatta wa alaikum assalam hmm. kowa tashi ta haika don shi ba a yi mai limanci Eh, an shiga gaba ɗaya taron ya yi a masallacin ka taimaka inda ka ta yi da ka ga masallacin nashi inda aka ce marauda to nan na bakin masallaci wuri na ɗan kaɗan bai ɗaukan mutane sai an kai tsawo in waɗanda sun ka tai sun kai sun kai to sai waɗanda su shiga An maza sun ka ƙari sannan mata sun kai tsawo in waɗanda mata sun ka shiga sun kai sai su sai waɗanda su mata sun ka ƙari sannan yara matasa sun fito sun kai sau in waɗanda sun ka shiga sai su yato sannan waɗanda shiga sun ka ƙari sannan bayi sun ka tsawo su ma su an na ƙarshe kowa tashi ya kai eh amma dai shi yana limanci shi maza Allah yana limanci ga wannan sallar kuma ya ba da umarni a shi yasa an ka shiga amma shi dai shi ya ba a limanci da sallar. dai sai mu yi wa annabin musalati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allah muna roƙonka da anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan badi'u as-samawati wal ardi dhal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum muna roƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka gafarta mana laihukan da muka yi da gangan ka gafarta mana da muka yi da kuskure ka gafarta mana laihukan da muka yi da barna da wa'anda muka yi da jahilci ka gafarta mana laifukan da muka yi koye da wa'anda muka yi bayyane ka gafarta mana laifukan da mun ka gabatar da wa'anda muka jinkirta ka gafarta mana wa'anda ka sani da wa'anda ba mu sani ba Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibadarka Allah ka ƙara mana ikhlasi Allah ka tausaya mana ka raba mu sabonka ka raba mu sha'awar sabonka ka taimaka mana ka ƙara mana imani ka ƙara mana ilimi ka ƙara mana aiki mai kyau ka kara mana ikhlasi ka tausaya mana ka ƙara mana biyayya ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka raya mu ahli sunna ya Allah ka kashe mu ahli sunna ka tada mu cikin ahli sunna ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin aljanna Allah ka sa mu cikin makauta ne saboda rahamarka ka sa mana addu'a in ka gafarta muna ka gafarta mu uwayen mu uwayen mu Allah ka gafarta musu Allah ka tausaya mu uwayen mu Allah ka taimaka mu uwayen mu ya Allah sun tausaya mana Allah ka tausaya musu ya Allah sun tausaya mana Allah ka tausaya masu ya Allah sun ba mu kariya ta musamman Allah ka kare su daga dukkan azabobinka ya Allah sun ciyar da mu abin da suka iyawa Allah ka ciyar da su abincin aljanna ka yi mana sutura wanda suka iyawa Allah ka yi musu sutura zuwa aljanna saboda albarka sunayen ka duwa da suka iyawa sun ɗaukaka ma Allah ka ɗaukaka su duwa da suka iyawa sun girmama ma Allah ka girmama su duwa da suka iyawa sun darajanta ma Allah ka darajanta su saboda albarka sunayen ka Allah kakkai musu azaba Allah kakkai musu azaba azaba kowace iri Allah ka yahe musu saboda albarka sunayenka Allah ka tusaya mana kuma ka tusaya musu Allah da mu da su ka samu cikin masu shiga aljanna bi gairi hisabin wala Allah ka samu cikin masu shiga aljanna ta kofar dama Allah ka samu cikin masu shiga aljanna da huska mai haske kamar wata kama hasken wata daren sha biyar ga wata saboda albarka sunayenka ka tusaya mana akwai waɗanda ka shiga aljanna tare da mutum na farko da zai shiga cikin ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa mu wannan sahunar alfarma Allah ka sa ciki ne da mu da uwaye da uwayensu da kakanni da yanne da kanne da ɗaya da iyali da zuriyar mu Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta masu. Allah ka sa aljanna makoman matayen mu Allah ka ƙara masa shiriyarka Allah ka ƙara masa imani da lahiya matayen Allah ka ƙara masa imani da lahiya Allah ka warkar da su daga dukkan ciruta Allah ka ƙara masa imani da lahiya ka ba su kariya da tsaronka ka gafarta masu zunubansu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu da mu da su Allah kai mana kyakkyawan ƙarshe ka kare mu daga duk wani mugun ciwo duk wata muguwar ciruta Allah ka kare mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka sa aljanna makoman mu mana roƙonka Allah bai asma'ika al-husna wa sifatika ka ka ka tausaya mana ka tausaya ma yan diyan ga da ka ba mu da wa'anda za ka ba mu da zuriyar mu ila wa mil Allah ka tausaya mana ka rika mana su Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su inda duk suka yi ta Allah ka yi masu arziki lahiya abinda suka tebe da ka ba su halaliya ka ba su abinda a halaliya su ka kare su daga sabonka ka kare su daga sharrin masabanka saboda albarka sunayenka da mu da diya da iyali da zuriya ka tausaya mana ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi muna ƙara roƙon ka biya su ma'aikal husna ka tausaya mana bukatocin mu suna da yawa gare ka duk bukatun mu na alheri ka biya mana su wayan da ba na alheri ba ko kama ya alheri ka biya mana su abinda duk muka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani maki ka kare mu daga manahicin duk wani manahici ka kare mu daga kullakullan masu kullakullan shiri bayan ka musulmi da yawa suna ta roƙon mu addu'a mun roƙe ka ka tosaya musu Allah bukatun nan na suna alheri Allah ka ka biya masa su wayanda ba na alheri ba ka alheri ka biya abin tsoron su ka kare su Allah dukkan ka musulmi wayanda suka roke mu addu'a da wayanda ba su roke mu masu rai da matattu wayanda an kai da wayanda za mu roke ka Allah ka shirya su ka shirya ɗiyansu da matayensu ka gafarta musu dukkan zunubansu ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi ka biya musu bukatun nan nasu na alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya musu abinda duk suka tsoro Allah ka kare su Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka haɗa kan Najeriya ka haɗa kan 'yan Najeriya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka haɗa kan arewa ka haɗa kan 'yan arewa Allah ka zaunar da jiha malahiya Allah ka zaunar da jiha malahiya Allah ka haɗa kan jiha muka haɗa kan mutanenta ka shirya maka shirya mahukuntanmu ka taimake mu kakka taimake kowa a kanmu ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kanmu ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kanmu ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kanmu ka kare muka kiyaye mu ya rahman Allah ka amintar da hanyoyinmu Allah ka amintar da ƙauyukanmu ya Allah ka amintar da ƙauyukanmu ya Allah ka amintar da ƙauyukanmu kuma ka amintar da biranenmu Allah ka kare mu ka kare biranenmu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare tsaya ka kare iyali da zuriya ya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan ka kare mu ka kare masallatayen mu wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tayoyin mu ka kare mu aljanna ko ka ba mu firdausul a'la ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah. Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da ɗiya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka ka yi salati da sallama ga annabinka Muhammadu sallallahu alaihi wa